Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afrika inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. by our definition, your question does not, excuse me to say, make sense. Idan aka yi la'akari da irin fassarar da muka baiwa harkokin mulki sai in ji tambayar ka tamkar dai bata da ma'ana, saboda shi mulki ba miƙa shi ake daga hannu zuwa wani hannu ba. Wasu 'yan Ghana na ɗaukar cewar gudanar da mulki a matsayin wani lokaci na yin kurakurai, sai dai yanzu hukumomi masu karfin hana waɗannan kurakuran sun fara kafuwa. Bayan miƙa ragamar mulkin ƙasar a hannun farar hula a karon farko, Kyaftin john Jerry Rawlings da ya kifar da gwamnatin Hida Liman a daren shiga sabuwar shekara ta 1981. A wannan karo ya dawo ne saboda wani dalili mai matuƙar muhimmanci. Ba wai tsabtace gidan ba kamar yadda ya furta a juyin mulkinsa na farko a watan Yuni na shekara 1979. a wannan karo batun juyin hali ne tsakwaransa matashin kyaftin kuma matuƙin jirgin saman da aka tura da tayar dole tun yana da shekaru 32 a duniya zai tabbatar da jawabin da ya sha gabatarwa a can baya zai gudanar da ayyukan kyautata rayuwar ɗimbin al'umma da suka goyi bayan juyin mulkin da ya gudanar a daren 31 ga watan Disamba 1981. Wannan fa ci gaban shirinmu ne game da tarihin rayuwar shugaba Sherry Rollins. john sherry rawlings da ya yi juyin mulki a wannan karo ya bambanta da wanda aka sani a can baya wanda ya karɓi gamar mulki a wannan karo ya ƙosa ya san cewa dole ne ya aiwatar da aƙidarsa a fili ga jama'a yawo graham ne shugaban kamfanin sadarwa da ake kira third world network africa

a duk faɗin ƙasar kowa ya samu horo akan sabuwar turbar da aka ɗauka a ƙarƙashin kwamitin pndc ɗaliban jami'an sun tsayar da karatunsu na watanni don taimakawa aikin gona musamman noman koko da ke zama ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar wanda shine gana ke fitarwa zuwa waje wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci burin mayarwa 'yan ƙasar ghana kimarsu na da ƙarfi sosai a halin yanzu Rawlings da kansa na zuwa wurin ayyukan gine-gine har ma yakan tuka injinan kwaba siminti da kuma taraktar noma a cikin gonakin jama'a. Hello. You better shut up when I'm talking, okay? Kai ya kamata ku yi shiru idan ina magana. Ina magana ne da masu shuka ba masu noma ba. na ga kana riƙe da masara a hannunka. To ya yi kyau. waɗanda ke rike da buhuhuwa ya kamata su rika kula sosai saboda muna buƙatar abin da za mu ci. Farfesa Haruna Yakubu shine shugaban tsangayar da ke koyar da ilimin samar da ci gaba a yankunan karkara a jami'ar ƙasar Ghana. I belong to the generation that actually had to stop schooling. ina cikin mutanen da suka ajiye karatunsu don zuwa wuraren da ake gudanar da ayyukan cigaban ƙasa. Mukan je gonakin noman koko, mu ɗauko shi har tashar jirgin ruwa, don fitar da shi zuwa kasashen waje wannan aiki ya samar mana da nutsuwa sosai a lokacin ne muka fahimci cewa akwai shamaki babba tsakanin al'umma da gwamnati sai muka gano cewa ashe mu ne gwamnatin ma'ana al'umma ita ce gwamnati don haka ya zama wajibi a gare mu mu yi gwagwarmayar kare haƙoƙinmu Wannan shine abin koyin da Rollins ya zame wa matasa a lokacin ƙuruciyarmu. Rollins ya yi nasarar haɗa sojoji da fararen hula a cikin yunƙurinsa na sake gina ƙasar Ghana. Kafe Asante tsohon jami'in diflomasiyya ne. Na san cewa mutum ne mai kyakkyawan buri ga ƙasarmu, yana son a yi abu take yanke, ni kuma ra'ayina ina son cewa idan za a gudanar da aiki gobe, to a sanar da shi tun daga yau. Rollins kuma kai tsaye yake son a yi abu, a yi shi cikin sauri. Lalle wannan wuri kusan ra'ayinmu ya zo kusan ɗaya. Bayan kafa ƙungiyoyin ci gaba a faɗin ƙasar da suka haɗa da CDP da Kwamitin Kare Muradun Al'umma na CND, kwamitocin ƙasa na ci gaba da kuma kotunan al'umma waɗanda ke gaggauta yanke hukunci kuma mai tsanani akan masu laifi. Rollins da ke shan suka daga ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International sai ɗan fara yin sassauci. tare da kwantar da hankulan sarakunan gargajiya waɗanda ke da ƙarfin faɗa a ji a cikin ƙasar kuma a yanzu suke ganin cewa ya rage musu ƙarfin iko za mu sake komawa a wajen shugaba Rawlings. It is only sai da sanya hannun kowa ne za a iya kawo ƙarshen yawancin matsalolin da wannan ƙasar ke fama da su akwai waɗanda ba sa son ci gaban wannan ƙasa fatan su kullum shine mu koma amma ya kamata su sani cewa a yanzu fa mun ƙosa ko kuma in ce dole mu ƙosa ku lura a yanzu tamkar muna biyan bashin irin barnar da waɗanda suka gabace mu suka aikata ne duk da ziyarar da yake kaiwa wuraren da ake gudanar da ayyukan raya ƙasa tattalin arzikin Ghana dai na cikin matsala saboda baya tafiya kamar yadda ake so. Waɗannan matsaloli na tattalin arziki ne za su sa shugaban ƙasar ta Ghana canza aƙidarsa ta farko, tare da yin sassauci na rage jawabin da wasu suka jima suna cewa na yaudarar jama'a ne, duk da sanya hannuwan jama'a dumu-dumu, amma har yanzu fa tattalin arzikin ƙasar sai a hankali. Ga dai abin da yawo Graham shugaban kamfanin Third World Network Africa ke cewa. I remember in 19 1983. Ina tuni a shekarar 1983 kafin gabatar da kasafin kuɗin ƙasar na wannan shekarar. An tsara karya darajar kuɗin Ghana watan CD daga CD biyu da matsayin dalar Amurka ɗaya zuwa CD ashirin da a kan dala ɗaya. Alhalin kuwa gwamnatocin da suka shuɗe an kifar da su ne saboda dalilan da ba su kai wannan ba. Irin wannan mataki ne ke haifar da matsalar tattalin arziki ko kuma samar da babban gibi a tsakanin 'yan ƙasa. Shugaba Rollins dai na son ganin al'umura na tafiya ne a fili karara ba tare da yi wa talakawa rufa-rufa ba. I've often pointed out that pragmatism can be a term of approval. Lallai matakan da nake ɗauka da nufin abubuwa su tafi yadda nake so. Abu ne da wani lokaci ake samun nasara, yayin da wani lokaci ake suka ta a kai. Ya danganta da irin manufar da aka baiwa kowane mataki. Za mu iya ƙoƙarinmu don ganin cewa jama'a ta ci moriyar waɗannan tsare-tsare daidai da matsayin ƙasar mu ta gana da kuma kare mutuncinsu. Abin da ya kamata a lura a nan shine babu batun sassauci akan duk wani abu da zai taɓa mutunci ko kimar ƙasarmu. Misali halin da muke ciki a yanzu shine tamkar mutum ne ya fada cikin ruwa kuma bai kware a ninkaya ba ya tabbatar da cewar zai nutse sai wani ya miƙa masa igiya amma da wata manufa shin zai yarda ya nutse ko ko zai kama igiyar ne Wannan shi ne halin da muke ciki. Shin za mu amince da irin wannan igiyar don fitar da mu? Daga nan shi kuma wanda ya to mu sai ya ci gaba da yi mana mulkin mallaka? please. Sing in praise of Ghana and Africa, the black man. Gwamnati wajibi ne a gare ta ta yaƙi rashawa, kuma a kullum abin da ke faruwa bayan boran al'umma a shekarar 1979 shine gwamnati tana ƙara ƙwazo wajen yaƙi da masu cin hanci. Ku bani dama in sanar da ku cewa Afirka na iya samun ci gaba. Ina bukatar kasashen yamma su daina kallon nahiyar ta hanyar hotuna ko rahoto marasa daɗi irin waɗanda ke tallata muna yaƙi, yunwa da dai sauransu. Su dubi Afirka a matsayin nahiyar da za ta iya samun ci gaba zuwa gaba. Wanda ke furta daɗaɗɗen kalamai da ke janye hankulan 'yan ƙasar matashi ne dan juyin hali da a yanzu ya ɗauki hanyar da ke son mayar da ƙasar akan aƙidar kwame unkurma. a cikin gaggawa zai canza tafiyar mulkinsa tunani ko kuma mafarkin isar da ƙasar ga ci gaba shine abu mai kyau a wajensa amma abu na farko shine kyautata rayuwar 'yan ƙasar da ke cikin wahala dole ya mika wuya ga yanayin kasuwa a lokacin Jerry Rollins da ke sukar tsarin kasuwanci na duniya zai shiga tattaunawa kai tsaye da hukumomin bayar da lamuni na duniya inda a shekara ta 1983 Ghana ta zama ƙasar farko da ke aiki da ka'idojin da hukumomin suka shimfiɗa mata. Yana shan suka daga ko'ina, yayin da kafafin yatsa labarai ke cewa yana son azurta ƙasar ta kowane hali ne. Suka da shugaban ke yin watsi da ita, yana mai cewa duk wanda ke fuskantar barazanar nutsewa a cikin kogi, to idan aka mika masa igiya zai kama don fitowa daga ruwa. wannan kuwa baya nufin cewa za ka rikide zuwa bawan wanda ya ceto ka. Josie Are, ɗaya daga cikin ministocin shugaba Rollins ta mayar da martani tana mai cewa. It is not the IMF which has written our economic recovery program for us. Ai ba wai hukumar bayar da lamuni ta IMF ce ta rubuta mana tsarin farfado da tattalin arzikin mu ba. Idan akwai hauhawar farashin kaya saboda ba ku fitar da wasu albarkatu zuwa kasashen waje ba, ai ko da kuwa babu IMF za ku iya gano hakan. Idan darajar kuɗin ƙasar ku ta faɗi, ai ba ku da buƙatar asusun IMF don sanin wannan. Idan kana son rance daga banki, ai dole ka amince da ka'idoji da kuma dokokin da zai gindaya maka. Dama ga al'ada ɗaukar matakan suke bakin aljihun gwamnati na da sakamako na suka daga 'yan siyasa sai dai ya danganta da yadda kasashe ke tunkarar lamarin mun kai wani lokaci da muka yanke shawarar cewa ko dai mu ciyo bashi daga waje ko kuma tattalin arzikin kasar mu ya durkushe don haka muka yanke shawarar ciyo bashi maimakon mu zira ido tattalin arzikin mu ya durkushe baki daya ina mai baku tabbacin cewa idan har matsalar tattalin arzikin kasa ta kai makurta taɓarɓarewa ai wannan kasa ba ta buƙatar imf don sanin halin da take ciki don haka dole ne ku ɗauki matakan da suka dace. So we decided that we will be hard on ourselves. Wannan sabon tsari na farfaɗar tattalin arzikin ƙasa da gane ta runguma ya fara samun nasara. Ƙasar na zama sabuwa a kowane fanni. Mutanen birni da karkara kowa na yaba irin canjin da ake samu. Irin wannan canji na zuwa ne idan al'umma ita kanta ta farka da cewa tabbas akwai buƙatar wannan canji. Misali a fannin kasuwanci lokacin baya yawancin al'ummar ghana na shan wahala sosai ko a yanzu ban iya cewa ba ma shan wahala amma abubuwa sun canza sannu a hankali yanzu lokaci ya yi da dukkan 'yan kasar ghana za su gane cewa komai ya dogara ne daga al'umma idan ci gaba ne ko kuma akasin haka saboda haka dole mu canza halayenmu A ɓangaren ƙasashen duniya an fara buga misali da shugaba Jerry Rawlings musamman ta fannin irin ci gaban da ya kawo wa ƙasar Ghana. Sai dai wannan baya nufin cewa ya zama ɗan amshin shatar hukumomin bayar da lamuni na duniya saboda kawai yana karɓar bashi daga gare su. Ya ci gaba da riƙe hulɗa da ƙasashe tsoffin aminansa. Ana ganin sa akai-akai tare da Fidel Castro na ƙasar Cuba da Muammar Gaddafi na ƙasar Libya. À l'étranger, un coup d'État la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus. A daren jiya an samu juyin mulki a nahiyar Afirka. Wannan ya faru ne a ƙasa mafi talauci wato Haute Volta. Wannan juyin mulki dai ya tayar da hankula a yankin, sannan yana barazana tare da tsorata ƙasashe makwabtanta masu sassaucin ra'ayi. Matashin soja ne dai ɗan shekaru 34 a duniya, yana koyi sosai da aƙidar Kanal mu'amar Gaddafi. Ya karɓi mulkin ƙasar sakamakon wani juyin mulki da mutane biyar suka mutu wasu goma sha biyar kuma suka samu raunuka cikinsu akwai faransawa shida. Au lendemain du coup d'État du capitaine Sankara, la situation semble... Washe garin juyin mulkin da Captain Thomas Sankara ya yi, lamura sun fara daidaituwa a wannan ƙasa. To sai dai babu cikakken labari kan abubuwa da ke wakana a birnin Wagadugu. Waye a nan da baya san a yafe masa bashin da ke wuyansa, wanda baya bukata yana iya kakkaɓe rigarsa a yanzu don ficewa daga wannan ɗakin taro sai ya hau jirginsa ya je bankin duniya ya biya wannan zuwan soji a karagar mulkin kasar otvolta a wajen sherry rollins ba abin mamaki ba ne lura da matsin da fararen hula ke sha yayin da ake fama da irin waɗannan matsaloli a cikin barikokin soji tare da kyaftin sankara da ke kiran rolis da suna jeri na al'umma ana iya cewa lalle alakar suna da kyau shugaban burkina faso na ɗaukar rolins a matsayin madubi abin koyi rolins da sankara sun zama waɗanda shugabannin ƙasashen yankin ke tsoro matuƙa musamman shugaban cote d'ivoire felix bonyi da bi iyadema na ƙasar togo suna tsoron juyin mulkin da aka yi a waɗannan ƙasashe ya tunzura sojojin ƙasashensu domin a kifar da su to sai dai mutuwar sankara a shekara ta 1987 ta taɓa Rollins matuƙa. Abin takaici ne gaskiya, saboda shi Sankara ba mutum ne mai son tashin hankali. Akwai mutane da ke da matsala kuma suke son ɗora laifi a wuyan gwamnatinsa. Suna son tsorata mutane ne da cewa dole su samu mulki ta kowane hali. Sankara mutum ne da al'ummarsa ke tsananin ƙaunarsa. Mutum ne mai natsuwa, ba wanda ya rike madafun iko a hannunsa shi kaɗai ba. Kwarai mutum ne wayayye ko mai hangen nisa. Ni kaina na ƙetare yunkurin juyin mulki da dama a lokacin ina shugaban ƙasa. Sai dai juyin juya halinmu ya yi ƙarfi har Allah ya sa muka ƙetare wannan mummunar manufa. Ba zan iya yin irin yadda aka yi wa sankara ga wani amini na ko aboki ba. aboki mutum ne da ake amincewa da shi ko ba shi amana wanda kana iya juya masa bayan ka ba cikin wani shakku ba sankara sau biyu ana sanar da shi cewa lamura fa ba sa tafiya yadda ake so kuma yana zaton abokinsa na yunkurin kashe shi ne yana jin cewa daga cikin abokan akwai wanda san baya yarda da maganganunsa alhali tun baya sun shaku da juna kamar yadda nake da shi kafin mutuwarsa Sankara a lokacin na cikin wani yanayi mai matukar wuya, yana saurin yadda da mutane, yana ba su amana kwarai, sai dai irin waɗannan mutanen bai kamata a yi musu haka ba. Na ɗauki lokaci kafin in jure wa mutuwarsa. Kwarai, na ɗauki lokaci sosai, amma ban sani ba ko na amsa tambayar Shugabannin kasashen Afirka masu aƙidar juyin hali a lokacin sun kasance abokan juna kuma na ƙud da ƙud. shugaba Rawlings zai je kasar Gini don ganawa da takwaransa Ahmad seku ture. Rashin cikakken kishin ƙasa shi ne ya watsar da ƙarfin nahiyar Afirka duk da cewa yawancin ƙasashe sun ɗaga tutocinsu sama da ke nufin cewa sun samu 'yancin kai. Amma har yanzu ƙasashen da suka yi musu mulkin mallaka na yi musu zagon ƙasa ne ta fannin tattalin arziki da kasuwanci. Har yanzu mun kasance al'umma kaskantattu masu cin sauran abin da wasu ƙasashe suka rage mana. An raba kawunanmu don rage mana ƙarfi, saboda an raina mu. Wannan yasa sa ba a ma sanya mu a cikin waɗanda ke tsayar da farashin kayayyakin da muke samarwa. Baƙi ne ke yanke farashin da suka ga dama don sayan hajojinmu. Idan za mu saya daga gare su kuwa, waɗannan ƙasashe ne ke shata mana farashin yadda suka ga dama alhali cikin wahalar rana da ruwan sama muke ƙoƙarin aiki na samar da ɗanyar hajar da suke kwasa kusan a banza baƙi ne ke amfana da jibin da ke zuba daga jikin al'ummarmu sun fi mu morewa duk da cewa mun fi su shan wahala wannan ita ce babbar matsalar da nahiyar afirka ya kamata ta magance mun sha wahala sanadiyar raba kawunanmu da suka yi don haka ya zama wajibi mu riƙe alaƙar zaman tare da haƙƙin maƙota a tsakanin ƙasashenmu. Kafin cimma wannan bure, ba za mu marawa wani bangare ɗaya baya ba, za mu ci gaba da yin riko da al'adunmu kyawawa. Idan mu mutane ne kamar saura, to dole ne mu kasance masu hulɗar arziki da dukkanin al'umma. Ya kamata mu yarda cewa kowaɗanne mutane farare ne, baƙaƙe ne da sauran launi. Dole kowa ya rayu cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasashenmu. Yayin da kyaftin ɗan Shiyun jihali ke ci gaba da halartar tarurruka da ake sukar tsarin jari hujja, amma ya sani sarai cewa ba taron jama'a kaɗai ne zai iya farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa ba. A cikin wannan yanayi ne zai nuna wayo da kuma salo irin na siyasarsa. Kamar yadda za mu ji a cikin shirinmu na gaba kan tarihi rayuwar tsohon shugaban ƙasar Ghana John Jerry Rawlings. Za mu ji yadda zai shayo kan bankin duniya da kuma asusun bayar da lamuni na IMF. domin samun kudaden da zai gudanar da ayyukan raya kasa da su duk da cewa ya riƙe aƙidarsa ta kyautata wa al'umma. Yanzu kan a madadin Olivier raul Dolphin Misho da kuma Alan Foka, Abdulkarim Ibrahim Shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen Hausa na RFI ke cewa da ku a huta lafiya.